hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin wani littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari za mu tashi babi na ɗari da sha uku babu ma'unatin rajuli a khahu babu ma'unatin rajuli a khahu imamul bukhari ya ce wannan babin zai yi bayani akan wato musulmi ya zama tsakankaninsu akwai taimakekeniya wannan ya taimaka ma wannan wannan ya taimaka ma wannan wato kenan babin ta'awanu alal birri wat taqwa asalin hadisi na 212 an afwan 220 hadisin martaban shi sahihi ne حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني عبد الرحمن bin abi zinad an abihi an urwata an abi murawihin an abi zarri kaga dama malamai da sun zo kan hadisin abi murawih imamul bukhari ga shi dai waɗannan sahabbai ne babba da ƙarami <clears throat> yan gari guda yan gifari ƴan gifari duka su biyu murawihil gifari da abu gifari iyaka dai babban sahabi da karamin sahabi murawi manzo Allah ya sa mishi suna da kanshi wani lokaci <clears throat> a lokacin manzo Allah sallallahu idan an haifi yaro akan kai manzo Allah ya sa albarka wani lokaci ya tambaye me kuka sa mai suna wani lokaci kuma ya sa mishi sunan da kanshi to abu abu murawi ya samu asarin hadisin daga mm, Abu Zarri al gifari dukan su yan gifar ne ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙila a wannan riwayan kenan wani riwayan ta fuskoki da yawa ta Ismail bin Uwais an tambayi an an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ayyul a'mali khairun a cikin ayyuka ga baki ɗaya wanne ne yafi alheri qala sai manzo Allah ya ce imanun billah ai in dai alheri ne imani da Allah Allah ka azurta mu da imani na gaskiya wa jihadun fi sabilihi da jihadi don ɗaukaka kalman Allah ɗaukaka addinin Allah kila sai aka tambaye shi fa ayyur riqabi afdalu to a bayi wani bawa ne zan zan zan yanta in fi samun girman lada qala aghlaha samanan yace bawa mai tsada wa anfasuha inda ahliha wanda masu bawon suna san bawa suna son sa kuma ga tsada mutum ya ya yanta shi qala mai tambaya yace afara aita illam astati ibad al-amali ya rasulullah kana ga idan na kasa waɗannan fadan manyan ayyuka ne bawa mai tsada to idan na kasa fa قال فتعين ضائئا أو تصنع لأخرق لأخرق ليس لأخرق بكم لأخرق تقولون شيني محل الشاهد شيني معونة الرجل أخاه فتعين صانعا ضائئا ضائئا يربطاكو akwai صانعا sani'an? صانعا إيه. saboda in ka je kurtubi <clears throat> shi yana cewa wannan ruwayan lalle ya kamata ya zama sani'an ne ba da'i'an ba amma zai zama daya in an ce fatu'inu da'i'an irin nawa nawa haka zo da shi wato ka taimaka ma a wanda nauyi ya mushi yawa wato yana da hanyar samu yana da sana'a yana da hanyar samu amma samun nashi bi iriki shi shine dha'ian sani'an kuma wannan kamar Hausa dan sani Hausa larabci ne an hausantar da shi ka taimaka ma mai sana'a a ƙara mai ƙarfin jali an gane wannan ko aw tasna'u li akhraqa ko kuma tasna'u ka taimakawa li akhraq wanda ba yi da shi ko kuma ka sana'antar da mara sana'a in an ce akhraq shine wanda ba komi a hannun shi shi na farkon saniya yana da sana'an shi yana da samun shi abun bai ishe shi ba to ka taimake shi na biyun ko bai da komi a hannun shi to shi ma ka taimake shi wannan dama shine muhallu shahid na babi qala aita in da'uftu yace to in kuma na gaji yafa ni ma karan kaina ban tsayi da kafa na ba ballanta nan tallafa mu wani qala sai yace tad'u an-nasa min ash-sharri ka kame kanka daga cutar da mutane saboda kowane mutum yana da rauni to in rauninka ya taso kaga zaka cutar da wani to ka janye fa ha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika wannan ma sadaka ce wanda kai makanka wannan asalin hadisi da <clears throat> abin da zamu tsara kadan ne ba zamu rinka tsawaitawa ba da yanayin lokaci wato ku duba sai yace fatu'inu sani'an ko da'i'an ku taimaka mu wanda yake da nauyi ya kasa rike kanshi ko mai sana'a da ta kasa rike shi sannan aka zo aka ce kuma ka taimaka mu wanda bai da sana'a ka ce a ah, to ai ya kamata ga bai koma baya ne a taimaka mu wanda bai da komai tukun tunda wani ai yana dan wani abu to babban matsala abinda malamai suke kallo kullum wani lokaci a nan <clears throat> wajen farko da suke fara kallo wanda ke da dan wani abu bai isan shi galibi ba a cika taimakon shi ba so da ka zama kana da mulahaza ko tana aiki yanzu ko ana taimakon ka ne ana cewa yau an ɗauke ka aiki ka samu aiki a firamare ko a sakandare ko a invice ka samu aiki kai wata takwas ma ba albashi kuma daga ran da aka ce ka samu aikin daga rana an daina taimakon ka an fara ganin ba an in ma kai wasa mata to wance fa da mamanka da mamanta to ƴar uwan mamanku to kawanta ne to ta haihu an bigi maka lissafin duna kenan kai baka karya ba kai baka samu ko sisi ba kai gashi ana maka kallon samu kai kuma baka da shi shi yasa ya manzo Allah ya fara magana saboda an firrafa kana da shi shi yasa ya wani hadisi ya manzo Allah ya ce laysal miskinu man yatufu ala nas kai ba fa miskini shine wani zai rinka ce mutane ku taimaka mu ku taimaka mu ba miskini yana nan a cikin mutane ana ga kaman yana da shi bai fa da shi ba kai wani lokaci zai ta kure ce kai ku bai yunkuri ba ta bari kice za ga ya dan yi wanka ya dan sa rigan shi ya dan yi guga ya dan samu hulun shi ya gyara kila ma mai hula ana wanki ne a dariya ce a mai a hamsin an ruwa a dariya mai asiri zai fito kada zai dan yi haske sai a ɗauka akwai labari ne nan ko ba labari to shi ya sanya manzo Allah ya fara da shi shi yana da hanyar samu amma hanyar samun nan bai iya rike shi wani wanda da ya zai a federal yake wani federal federal ba goma ka rinka bar ruwa gona galma ba sai mai sai da tumatir da fita sai hada abin da sai ga sojin cin jihu dubu ɗari biyu kai ko dubu ɗari daban daga ganta a dunkula kamanta an gano wannan ko shi ya sanya sai manzo Allah ya fara da shi fatu'inu sani'an ko da'i'an ka taimaka mu wanda ka rika kallon mutane da kyau fa wani yana da ƙoƙarin ya haskaka ne ya danna abu a ran shi ci gaba da harkar shi ko ba za ka shi kofar gidan kowa ba amma fa ba labari ba yawa ba labari Allah ya ce mu mu da Allah ya sa sunnan ake ta gaske a ce ana hada abinci ana ci tare ana da alaka yan wantukan ukuwan su sosai to da ka gano sirrin ba labari to da yake sunan eh, rore ne ba suna ake ba ba su ake a taimaki kai ba kuma addini ake nubi a gina ba ma a watsa ake to shi ya sanya tunda kowa na cin gashin kai shi ne kowa na harkar shi ne to sai zama mutum ya shiga lalura ya kare ya rikice da abu ya haɗe ya ruɗe ba a gane ba a yi mai sallama bai ansa ba a ɗauka girman kai nan ko ƙwaƙwalwar ta riga ba network bai ji ka ba wani ma za ka yi sallaman sai kayan nisa sannan zai tana ya ce wa alaikun salam ya ji sallama amma lokacin an sa bai ba wasu layi na wucewa na matsawa bai gama matsawa an zo wurin ba an gane ko to da aka shi samun zalar salasalam yake cewa kai laisal miskinu man yi tsoho alan nasu wawan miskini shi ne wanda baya da yake nuna yake zaga cikin mutane na cewa a taimaka mashi ba shi ne ake ce miskini ba miskini wanda yana nan a cikin mutane amma wa a gane bai da shi ba ana zaton yana da shi kuma bai da shi in yi ma magana ana iya cewa ma a daidai tsoron Allah a daidai gode ma Allah a daidai kaza da kaza ai duk cikin godiya Allah ne yake son wuyan ai an gane wannan ko ko kuma ku kalla ko Qur'ani haka Allah ya ce ya fursuffan irin wannan mutanen yace ya hasabuhumul jahilu aghniya wanda bai sani ba yana ganin kamar sana da shi ne ba su da shi an gane wannan ko Allah ya ce mu ke mu saboda haka wannan babin yana karanta da mauna mun yi bayani abin da yake cewa abokantaka shi ne uwa dan uwa ya zama mir'an dan uwa ya zama madubin shi wato ka rika kallon shi inda ya samu matsala ka taimaka mishi inda ya aikata wani kuskure ka rufe shi ake ce ma yankwantaka shi ake ce ma kotaka shi ake ce ma zumunci shi ake ce ma dai abin da ake nufi na musuluncin baki ɗayan shi an gane ko wannan shi da a takaice saƙon wannan babi babi na ɗari da goma sha hudu babu ahalul ma'arufi fi duniya ahalul ma'arufi fil akhirah babin da yake yin bayani mutanen kirki a duniya fito mutanen kirki ne a lahira wannan ya nuna lahira ana neman ta ne a duniya kuma in aka same ta to ana sa ran shi kenan abu ya tabbata don haka ba za a ce maka aiki ta abin kirki ka ce a lahira to ayin an je can irin da wani sunan shi Allah ka duniya aka ce lahira fa yace ana maganar duniya kana maganar a bari in an je can a ta to ta ina za ta to dawa kaga mai magane wato bai gane ma abin da ake ciki ba shi saboda haka da ka zo wurin sana'an shi kana so ya maka aiki da ka ci alaba kaduna sai ce matso da naka fara maka gyara yawa kai ko da ka zo to nawa ne kudin yara zai ce aje nan tukun yawa in ba wani kusa ya fara ya kalle ka amma da wani zai ci alaba kaduna sai ce eh ka ayayi to duniya a ina Allah ya ce mu ke mu saboda eh, na eh haka ne eh wasu abubuwa da yawa na rayuwar duniya da kake ganin su ma'aunin lahira ne an gane ko wasu abubuwa da yawa na rayuwar duniya ma'aunin lahira ne wasu abubuwan kuma ba sa faɗin haka an gane ko so daga alul ma'ruf mutanen kirki a duniya wanda suka aikata ɗabi'a na kirki to su ake saka ma da kirki duk da yake asalin ma'ruf za ga tana ana tattaunawa akan kalman sosai tana da yalwa tana da faɗi wato wani lokaci musulunci zai ta faɗin ma'aruf ma'aruf ma'aruf ma'aruf a rinka tausasa ma juna ana kyautata ma juna saboda jahiliya ba a san taimakon juna ba da kyautata ma juna shi ya sanya ko sunayensu za ka iske sunayensu miyagun sunaye suke sawa saboda suna ga idan ka zama kai mai sauƙi ne to za a tattaka ka za a ci maka mutunci kawai ka zama ba sauƙi ba wani ma'aruf ba sauƙi kawai to in ka zama ba sauƙi to wai sai ka zauna lafiya da mutane kaga abu ya bai hatta musulunci shi yasa aka gina shi akan sauki da sauƙaƙawa da sauƙaƙa da ƴan uwantaka shi yasa ya ko suna aka tashi sa sai gumtu ya samu sunan shi suna mai zafi yanzu Umar dan Khattab an haifi mishi ya yanzu ya ja Rasulullah na samu ya har na samu ta suna yace mene sunan ce ce Asiya wanda ba ta jin magana saboda dabi'a irin na dani manzo Allah ce haba ka sa mata Jamila mana da Allah a cire asir ba ta jin magana ya ce a ah, to a ce a rena ta to kuma ai haka ba shi kaɗai bane sai na alimi so biyu yana fadin yana sa irin wannan sunan da aka ya fitan shi na farko manzo Allah ya zo gidan ya sauna na Fatima ya ce ina ku kawo mun ɗana a kawo mishi dan Hassan ya duba shi duba shi ya ce me ka sa mishi ce harbu ya ci tashin hankali gaba tashin hankali kuma ya ce haba har yanzu dai karatun bai shiga ba ya ce sunan shi Alhassan kada ku roka ya hakura da aka sake haihuwar na biyu tsakanin su ruwaya ko dai wata shida ko wata takwas ko shekara haka ruwayoyin suke to da aka haihu na biyu ya zo ya ganshi sai ina aka mun dana ya ganshi sai mai nufin shi ce a harbu ai dai tashi hankali ce a ah, sunan shi al-Husayn kaga har yanzu saboda shi karan kanshi shi ma ai mun karatu a baya sunan shi haka aka sa mai ai haka suke sa sunan saboda su ba ma'ruf kawai ba sauki sai ga mutum sunan shi sakar dutse in za ka yi karo da shi ga ka gashi an gano wannan ko haka suke sa sunaye an gano wannan ko saboda babu ma'aruf to shi ne ba buwan bukari ya bude ba al-ma'arufi duniya al-ma'arufi la'akira ba mun karanta sa'id bin musayi ba ce gidansu ko auren ya'in gidansu aka yi kullum sulhu hatta matan gidansu ya'in gidan inda ka auri 'yar gidan to sai rika zana da ita da haƙuri saboda kakansu da manzo sallam ya ce mishi mene sunan ka yace alhazanu bakin ciki ce bakin ciki yace da Allah sunan ka ya koma sahalu yace ah, ina za ta taka ni kenan arena ni ai za arena ni kenan yace to shikenan daga nan ne malamai suka kasashe sunaye matakai guske da shi akwai sunaye mai kyau akwai sunan da yake haramun akwai sunan da yake kuma lallai wato yana iya tsallaka zuwa kafirci saboda ka a canza shi suka ce sunan da yake haramun ba dole bane sai an canza tunda gashi wannan manzala bai dage an canza ba ya ce sunan shi hazanun ne bakin ciki kawai to da ka ko yar gidan zaka aura gashi musa ibnu sabi ya zama malami ya ce har yanzu gidan mu kaushi wannan bai raga mu wannan wannan haushin wannan yake ji wannan haushin in muka aurar da ya kullun sulhu sai an sace ta sai ta samu miji mai hakuri zaki ta mai shirme sai ta hada mai kashi saboda kakanmu da aka shirye suna yake canzawa sai ya bi mu kuma suna ɗin da gaske ne wannan duk malamai sun yi tufaki suna yana bi shi sa tun daga kan manzo sallam zaka ji an yake cewa da aka samu shi suna Muhammad Ahmad da suna ya tashi bin shi sai zan ba a samu irin shi ba manzo Allah ce ku tashi samun suna ku sa Obeda Abduwan Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim ku tayi saboda a samu wanda suka kaskanta da kai saboda suna linzami ne wannan da ba shi ke suna linzami gaskiya ne gaskiya ne kuma ku lura ko yanzu ne mutum ya samu kanshi wani nickname sai ga yana kokari ya kama da irin wannan mutum. ko wani arne ne ya samu kanshi suna haka sai ga to wannan sunan kawai shi yake so yi Allah ya kare mu saboda haka wannan ahlul ma'ruf fi dunya ahlul ma'ruf fil akhirah masu saukin hali masu kyawawan dabi'u a duniya su suke samun kyawawan lada a lahira an gane wannan ko Allah ya ce na'am gaskiya ne eh, duk wani mutum a sunan shi to yana da kaso mai tsuka a gudanar da rayuwar shi ibn al ya yi bayani sosai ba akan wannan Allah ya taimake mu hadisi na 221 حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة ابن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة بن ليث ibnu burmata annahu sami'a qabisata ibnu burmata al-atabi qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa sami'tuhu yaqul yace ina kusa da manzon Allah sai na ji yana cewa ahlul ma'ruf fi ad wanda suka yi aikin kirki a duniya hum ahlul ma'ruf fi al su suke samun manyan lada a lahira kada ka zama a duniya kana da matsala wa ahlul munkari fi duniya masu manyan masu laifuka a duniya um ahlul munkari fil akhirah su ne da suke samu mummunan matsayi a lahira Allah ka taimake mu wani asarin hadisi sai wasu hadisai sun taimaka mishi yake zama da kanshi wato Hasan ne Ligairi sai asarin hadisi na 222 haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abdullah ibn Hassan al-Anbari qala haddathana Hibban ibn Asim wa kana harmalatu aba ummihi wato shi harmala wanda wannan hadisin ya faru gare shi wato mahaifin mahaifiyan Hibban bin Asim ne kenan kakansa ne fa haddathatni to riwayan ta zo ta fuska biyu sannan an samu wannan riwayan kuma ta hannun Safiyatu ibnatu Ulayba da Duhaibatu ibnatu Ulayba wa kana jadduhuma harmatu aba abihima kakansu su ma har malatu kakansu ne amma ta bangaren babansu kenan <clears throat> wannan riwayan an same ta bangaren kakanni ne kakannin uwa da kakannin abin nan uba wato sun hada shi wannan har maladin wato akwai safiya da duhaiba dukansu abin nan ‘ya'yan Ulaiba ne, an samu hadisin ta wurinsu shi wannan Ulaiba har mala baban shi ne kaga suka kansu kenan da safiya. To shi kuma Asim ya samu ta wurin wato kakan mahaifiyan shi ne. To duk da wannan isnadi ne dai Allah ce muke mu hadisin lafiyayye ne ingantacce ne. <clears throat> Annahu akhbarahum harmala akwai wani bugun yakan sa annahu akhbarahum an wanda ya sa annahu akhbarahum an to an din ya sa shi cikin baka in yana da abin rubutu ba shi an gane ko ya sa shi cikin baka ba shi annahu akhbarahum mai irin wani bugun gyararre ne bai da matsala har mala ya ba su labari bin abdullahi annahu kharaja hatta atan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tafi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata riwayan shi ma dai amul wufudi ne cikin shekarun da ake zuwa wurin manzon Allah sallam a group fa kana indahu hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna wurin manzon Allah har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi wato yayi karatu zuwa lokacin da Allah ya taimaka da yayi karatu irin zaman da yi kamar da makaranta hadisin Malik bin Huwairi sai ce sun yi sati uku kowa da zuwan da yake da lokacin da yake dauka falan martahala qultu li nafsi lokacin da tafiyan mu yayi sai na ce ma raina wallahi la atiyanna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta azdadu min al-ilmi zan je wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya kara min ilimi shi sa wannan hadisin a wasu littafai yana zuwa babun wasiya ne wato bayan ya gama karatu sun shirya za su tafi sai ya ce bari je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mai wasiya me zai riƙe? in general a wannan karatun da aka yi me ake so ya riƙe. a ina fajitu amshi na taho wurinsa hatta kumtu bai ya yadayhi na tsaya na zauna gaba gare shi Faƙultu mata amuri ne a a'malu ya ce to me kake umurta na in aikata ga min wasiya Ala ya harmala sai ce ya kai harmala itil ma'aruf wajtanibil munkar duk in ka tashi aiki ka rika yin aiki mai kyau ne ka rinka aiki mai kyau ne aikin da za a yaba duk abin da yake mummuna ne za a cutar to ka janye thumma rajatu hatta ji'tu rahilata na bar wurin sai kuma na ga kai bari in koma thumma aqbaltu na sake komawa hatta qumtu maqami qariba minhu na sake komawa dai na tsaya kaman wannan sakon da manzo Allah ya bashi kaman yana ga ya kamata a ƙara ƙara mai da har ya bar wajen zai tafi sai dai ya sake komawa fa qultu ya rasulullah ni nace ya manzo Allah ma ni a'malu me kake umurta na ne yi min wasiya kala ya harmala yace ya kai harmalatu itil ma'rufa ka rinka aikin kirki tanbil munkara ka nisanci mummunan aiki wato sai manzo Allah ya kara mishi bayani anan ya ga kaman dalibin bai gama gane abin assignment din da ya bashi ba yace wanzur ma yu'jibu uznaka an yaqula lakal qawm ka aikata aikin da idan da kunnanka zai ji jawabin mutane to abin zai bashi sha'awa zai ji dadi zan maimaita wanzur ma yu'jibu uznaka ka aikata abin da kunnanka zai ji dadi an yaqula lakal qawm mutane sun su fada akan ka idza qumta min indihim in ka tashi ka bar su to wannan aikin fa'atihi ka aikata shi an gane wannan wato duk aikin da zaka yi ya zama koda bayan baka za a ce ka kyautata kuma wani lokaci <clears throat> ka kyautata aiki wani ma sai ya mutu ka jana cewa kai Allah kan wani ce maka za mu gane ba kai Allah ya saka mishi da alheri haka ne ko to ka aikata abin da yake koda za a kai a komo ko bayan baka a wurin ne alherin ka za a faɗa wannan shi ake cewa ma'ruf wanzur alladhi takrahu an yaqula laka alqawmu idha qumta min indihim sannan wanzur alladhi takrahu ka nisanci aikin da kake kyaman an ya yaqula laka alqawmu mutane su ce maka idza qumta min indihim in ka bar wurin za su faɗa maka wani abu mummuna kenan fajtani buto wannan aikin ka nisanci shi wato ka kalli aikin da zama meta wanzur alladhi takrahu an yaqula laka alqawmu idza qumta min indihim ka nisanci aikin da ba za ka so mutane su faɗi mummunan magana ba a kai idan ka tashi ka bar su to shi wannan aikin fajisa ne ka nisance shi ce falon mara tu lokacin da na dawo gida tafakkartu sai ni tunani fa'iza huma lam ya shay'an sai ni ga ai waɗannan abubuwan guda biyu da ya bani to ai ba ma sauran wani abu na abin da ake ce ma rayuwa inda ya rayuwa ce to ai an gama rayuwa rayuwa ka zama mutum cikakke abin da zai amfanar da kanka da al'umma shine ke gabanka abin da zai cutar da kai da al'umma ba ka kokari ka ne sun ci shi to aka shine mutum ai an ba shi rayuwa ne a dunkule saboda haka shi yake nuna cewa ashe masu manyan ayyuka ma'arufai a duniya a lahira haka suke samun manyan manyan lada sai asarin hadisi na 223 hadisin sahihi ne حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر qala zakartu li abi hadisa abi usmana wato na gaya ma babana hadisin abi usman an salmana daga salman wato ya ji magana daga salmanu ne sai ba baban shi abi usman abi usman a malam ya ce huwa nahdi abdurrahman shine imamun imamun nahdi shi abi usman na'am ya yi shekaru mai yawan gaske a rayuwa sai dai ba a ce mishi sahabi ba ne saboda ba lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya musulunta ba amma muhdaram ne ya ɗebo jahiliya ya yi shekaru mai yawa kusan shekara 150 ya a duniya to amma mafi lokacin da ya musulunta ya san manzan Allah amma bai musulunta ba sai bayan manzan Allah ya musulunta kuma da ya shiga musulunci ya ta musulunci sai zama mafi yawan karatu shi ma wajen sahabbai to shi mutamirin ya ji hadisin ne wajen Salman sai ya zo yana kwamfamin hadisin wajen Abi Uthman yace qala yace Salman al-Farisi ce inna ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah masu manyan aiki na alheri a duniya suna samun manyan lada a ladara fa qala inni sami'tuhu min abi usman yuhaddithuhu sai ce da na faɗa sai abi usmanu shi ma ya maimaita min irin wannan magana an salmana ya ce ya ji wannan farabtu anna zaka kazaka sai na tabbatar da wannan magana haka take yanda na ji a wajen salmanu shi ma haka abi musa ya ji shi daga abi usman ya ji daga wurin salmanu fa ma haddastu bihi ahadan qatu ban ƙara tattauna akan wannan hadisin ba da wani saboda na riga na tabbatar da hadisin haka yake an gano wannan ko ban ƙara daukan maganan ba kuma in je wurin wani in ce mishi wane ya ce kaza tunda na ji ya sani to sai na bashi a haka sai asalin hadisi na 223 حدثنا موسى قال حدثنا eh da 224 to ya maimaita lamba ya maimaita lamba kuna ku hadisi na nawa ne isnadin ne maimaita tunda isnadin ne maimaita bai kamata ya zama nan hadisi ba Eh, isnadin ne ya maimaita haddasana Musa qala haddasana Abdul Wahid an Asim an Abi Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithluhu saboda kai isnadi ne maimaita to saboda ka wannan babin abin inda ke karanta da mu a dunkule dai kyautatawa um, aiki na kwarai a rayuwar duniya yana sanya a samu manyan lada a lahira Allah ka samu cikin masu kyautatawa babi na 115 babu inna kullu ma'rufin sadaqa babin da yake yin bayani kai dukkan ayyukan alheri fa sadaka ne hadisi na 224 حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي كل معروف صدقة دون أيكن كركي إذا أكيش صدقة أكي سام لك وما يكون أيكة أيكن كركي وانا حديث شيلا فيه حديث نسهيه كما أيام ميتو mun karanta shi a baya sai asalin hadisi na ɗari biyu da ashirin da biyar shi ma sahihi ne haddasana adamu bin abi iyas قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن جده hadisi ne sai wane ne ya samo hadisin haddathani sa'idu bin abi burda ibn abi musa shi sa'id ya ji hadisin ne daga abu burda shi kuma ɗa ne ga abu musa kenan da ya ce an abihi abi sa'idu ya ji hadisin ne daga abu burda shi kuma abu burda ya ji daga babban shi ne ne abu musa al'ashari an gano nan ko? so ya ce an abihi an jaddihi ƙala ƙala nabi sallallahu alaihi wa sallam manzala ya ce ala kulli musulmin sadaka kai wajibi ne fa kowane musulmi ya aikata aikin alheri kawai wani hadisi haka malamai suke bari shi kawai a zahirin shi wajibi ne musulmi ya zama mutum ya zama yana aikata wani aikin alheri yaya ne akan kowane musulmi lalle a samu sadaka ƙahalu sai suka ce lam ya ji to in bai samu ba sai suka je kan kuɗi. Ƙala sai ce to fal abin nan fa ya tamilu bi yadayhi yaji aikin ƙwadugo da hannun shi fayin fa'un nafsahu ya cire wata kwandalan ya sai abinci wa ya tasaddaku ya cire wata ƙwandalan kuma ya sadaka qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al shakkur rawi sai mai ruwayan yace sun ce to fa in lam in ya kasa fa bai iya yi ba ko kuma bai aikata haka ba fa Ƙala fa ya'inu dhal ya taimaki zal wanda ke da buƙata al wanda ya roƙa ya tambaya taimaka mai ko da ku taimako inda muka faɗa baya manista azabillahi fa'izuhu wanda ya nemi kariyan Allah to ku kare shi me neman kariyan Allah in ya nemi kariyan Allah ku kare shi ku mene in ya neme ku don Allah ku taimake shi a wani abu na kariya an gane ko qalu fa in lam yaf'al to in bai samu wannan ba bai yi wannan ba fa qala ya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf shakkur rawi to ya umarni da alheri ko kuma ya umarni da ma'aruf aiki mai kyau qalu sai suka ce fa illam yafalin bai samu daman yin wannan ba fa qala si an sharri to ya kame kada cuta da kowa fa innahu lahu sadaqa to shi ma sadaka ne saboda ai kowane mutum yana da zami to kada ya cutar da kowa in yi haka nan to sadaka ne an gane wannan ko sai azarin hadisin a wato lafiyayye ne sai asarin hadisi na 200 26 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري وانا مميتيني كان ياتي مراوح كوي نقوم سيزو دا الغفاري أخبره أن أبا ذري شماء الغفاري أخبره أنه سأل رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوان تي رواية ba ta hisham eh, ba ta yahaya ba ba ta musaddad daga yahaya ba amma duka daga urwa ne ya ce ne ayyul amali khair a wancan a wannan kuma sai ce ayyul amali afdal an gane ko saboda wurin hadisin arwato su ne bil ma'ana wani hadis wani aiki ne yafi kuma dama babun da muka bude littafin nan an tambayi manzala ne a cikin aiki wanne ne afdal haka ne ko Ƙala imanun billahi yace imani da Allah wa jihadin fi sabilihi da jihadi dan ɗaukaka kalman Allah qala fa ayyu riqabi afdal to bayi fa wani bawa ne in aka yanta yafi qala aglaha samanan wanda tafi tsada wa anfasuha inda ahliha wanda wato masu shi suke tsananin son wannan bawan suna son shi qala ara'aita in lam af'al yace to in bani da hali fa bani da kudin in sai ba mai tsada qala tu'inu da'ian aw tasna'u li akhraqa ka taimaka ma wanda nauyi ya mai yawa ko kuma ka taimaka ma wanda ba sana'a a hannun shi ya samu abin yi qala ara'aita in lam af'al yace to in ban samu in lam af'al in ban samu daman yin haka ba fa qala tad'un nasa min ash-sharri ka janye wa mutane daga sharri ka kada ka cutar da kowa fa innaha sadaqatun ita ma sadaka ce tasaddaqu biha an nafsika wanda kai ka sadaka da shi an gano wannan ko wannan hadisin ya mai ne sai akarin hadisi na 227 haddathana abu nu'man qala haddathani mahdi ibn ميمون an wasilin مولى أبي أيينة an يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي kagan shi ko an zo layin ku kenan masu jin larabci da an faɗa abul aswad duk wanda ke da sirrin rubutun alkur'ani ko sanin larabci to yana karkatuwa zuwa gare shi abul aswad addili ana ce mishi abul aswad adduquli ana ce mishi abul aswad addili shi irin yadda ka ga zaidu dan sabitu lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin manzan Allah zaidu dan sabitu manzan Allah ke jiji shi saboda wata yana masu an da yake cewa gifted din nan gifted ake ce mishi ko masu kwanya shi sa manzan sallam yake ce a wannan al'umma ba wanda ya kai shi sanin gado ne manzan Allah ya rika tura shi koyo harshe a kasashen duniya kuma kowane harshe da sanin karin maganansu da rubutunsu da karatunsu ba ya wuce sati biyu ko sati ku ya gama da shi yanzu kai na ka tura ka china ba sai ka shekara uku ba ka yi magana makogoron ma magana ba ta tsaya ba rigimar duniya ya sa ka gaba Allah ya taimake mu to diyin da iya in harshe ya kai mun za la tura zai ta an gama da wannan harshen ba shi sati ɗaya ko sati biyu in yi sati uku kuwa to a speech zai rubuta wasiƙa da wannan harshen la ya buga ta a tura an gane wannan ko shi sa la ya ce a wannan al'umman babu wanda ya kai shi sanin gado saboda cikin karatun tukan duk da zaka yin kana so yanzu kanka network ɗinka ya zafi to a shigo rigiman gado ka gani yanzu nan za a kana hmm? Hmm? a tashi a bar shi haka nan saboda kai zai zafi an gano wannan ko Allah ya ce mu ke mu to shi ma haka yake shi ya sanya wato sabai malam sun yi aiki yanzu shi zai da dan sabiti shi zai ladin shi zai kare a duniya ayyuna innal ladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun ne ya jagoranci rubuta Qur'ani lokacin Abubakar ya jagoranci rubuta Qur'ani lokacin Usman Qur'ani har yanzu yana nan yake karanta to ya zama tsallake a in ka dukkan mu na mukan Qur'ani zai ga sai ya samu kasalla da ciki ga yamuran da ladan shi zai kari ga yamun yan musulmin duniya yau masu karanta Qur'ani ko kai ba don Allah karanta ba indai ka karanta sunan harafin ya fita shi ya samu ladan shi kai ka tashi da ziran ka amma ba shi ba shi ya tsallake to shi ma haka abul aswad addili addu'uli addili shabren ne yana daga cikin jigajigan wanda suka rike majalisar sayyidina Ali bin Abi Talib kuma ai daga baya shi rike karanta da Hassan da Husaini shine babban malamin su shi ya furfutar da ka'idojin nahwu kuma sannan lokacin da Qur'anin Zaidu ya zo hannun shi zaidu sun ga ya gama gyaran qur'ani an yi komi shi ake aiki da shi shi ya fara ƙari akan qur'ani ya ma qur'ani dage dage shi zan karanta ulumur rasmi wa dhabt ka karanta yadda ake dugu da yadda ake rubuta kalmar larabci na qur'ani amma za ga abul aswad ad-dili ya bada gudumomi yawan gaske shi yayi manyan dalibi yayi ambasa ambasa yayi maimun maimun yayi abdullahi shi kuma yayi isa sannan ya yayi Khalilu bin Ahmad al-Farhudi ko al-Farahidi shi kuma ya yi siba wai malamin nahawun duniya siba wai ya mutu ne saboda matsalan hatta hatta me take mafi ilin sunan gabanta wanda ya faɗa na farko shi na kirki eh, hattan tana mufili mudari eh, abin nan wasali sama ne ai wannan kaidan farko da ya faɗa amma hatta matsalan hatta a cikin usulun nahawi yana daga cikin abin da ya ja mushi rauni a jiki ya kai shi lahira matsalan hatta kai yanzu kana nan a furgice wato mana karatun fa ya riga ya tafi fa mu a rubuta littafan ma littafan ma ba su zo hannu ba ta namu bi balanta namu gane balanta namu fa rubuta namu a gana kawai ga ga dan samu ganka baji ba kai hmm. Allah ya sauke shi za an kaga mutum baya tsoron karatu baya min karatu a hankali wallahi bai san shi bane billahi lazi in ka san karatu a hankali zaka bi shi yanzu zaka shiga wani kwana karasa yadda aka yi ka gano ashe abin nisan shi ba na wasa ne ba an ga mutum yana makankan ba a karatu a bai shige shi ne bai san shi ba Allah dai ya taimake mu addili abul aswad ku ya an dan samu jan abin nan ya ya dan jani kadan abul aswad addili an abi dharr qala qila ya rasulullah an ce ya manzo Allah zahaba ahlud duthur bil ujuri masu kudi sun kwashe lada yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nusumu suna azumi irin yadda muke azumi wa ya tasaddaqu na dule a malihim suna sadaka da rara to wani kudin shi ma aibin rara ne don kudin fi karfin ci domin abinda ake ce ma rara shi ne in ka cire abincinka to wani riban da yake samu a sati kai a rana ma sai ya yi da gaske cinye a wata shi da kowa shekara in dai bangaren abinci ne kawai ya ci a shekara to abincin filet da ake ci kowa filet da ake ba? in ma ta kai ta kore filet ɗaya ma bai ciwa in gadi mutum ya ce in aka wani kaza wa zan cinye zai cinye yunwa ne ai cikin yunwa yake in ka bashi kazan ya cinye ya gobe ya ci rabi gata wata ranar aka sa cinya guda ɗaya mata daga ya gefe ya aje ƙashin ka ce wannan izgilanci ne ba ya ƙoshi ne kai na yanzu an sa sai ka cinye ka sake bin kashin ma ka tattauna in ka ga wani wanda baka kiliyarin din shi da kyau baka dawo da shi ruwa sai ka sake kiliyarin din shi an gane wannan ko saboda haka wani abin da yake samu kai ka san kawai cikin rara yake to suna ɗibar raran fuzul manya-manyan kuɗi na rara suna aiki addini da shi ƙwala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddaqun manzo Allah ya ce shi kuma ban ba ku sadaka mun da za ku rika yi ba inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqa subhanallahi alhamdulillah sadaka ne wa bubi ahadikum sadaqa jima'in dawon kuma sadaka ne kila fi shawati sadaqa suka ce ah, mutum ma ga in ya biya sha'awan shi na jima'i akwai lada qala law zai a fil harami alaysa kana alayhi wizrun idan da zai ji biya sha'awan shi a haramun binnan a haramun ashe ba zai samu zunubi ba dalika in wada'aha fil halal kana lahu ajrun saboda ka in ya biya bukatun shi a halas zai samu lada an gano wannan ko kaga duka waɗannan ayyukan alheri ne duk da yake sahabu masu gudun wannan hadisin ko san Buhari na take tashi ne kawai zuwa ga sakon da yake so fitar mana sun sake da suka ce kai duk waɗannan din ma da fa suna yi sai ke kai ku ya hakuri ita fa rayuwar wannan haka Allah ya tsara wani yafi wani sai Allah ya soke aya ya ce to matin wani yafi wani sai an je lahira Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila in an je lahira billahi wani inda yake san inda yake ina a ya riga ya gaba malam Allah ce lahira haka yi yadda ka ga wani ya fi wani a duniya to haka ma lahira fi ma na hakika sai ka je lahira za ga yadda wani ya fi wani to wani ya fi ka himma kai ga dungurungun baka da himma kawai sisi kwandam ne Allah ya sauke babi na ɗari da sha shida babu imatsatil aza babin da yake karantar da cire abin zai cutar da mutane a cire abin zai cutar da mutane asarin hadisi na ɗari biyu da nawa da ashirin da takwas haddasa na abu asim an abana bin sama'a an abi wazi'in jabirin an abi barzata al'aslami ƙala ƙultu ya rasulallah na ce ya manzan Allah dulla ne ala amalin yudhiluni aljannata ka nuna min wani aiki wanda zan aikata in shiga aljanna ƙwala sai ce amitil aza an tsariƙin nas ka kau da cutarwa a hanyar mutane hanyar mutane kada ka ce sai lalle hanyar unguwanku hanyar mutane ka samu hali kuma ba sai lalle wai unguwan naku musulmi zalla ba mutane in dai hanyar mutane ne mutanen kirki ne mutanen banza ne in dai hanya ce mutane ke bi to ka kawo da abin da zai cutar da su wani abin da zai cutar da su zai yi kaya ne zai yi wani rami ne ka ɗebo ƙasa ka zuba ko ka ko wani dutse ka ciki ko kai wani abu ka dai taimaka wajen gyaran hanyar mutane su wuce wani yana daga cikin ayyuka masu lada ƙwaran gaske in ka taimaka aka gyara hanya duk wanda ya taka ba kana da ladan sadaka ko musulmi ko kafiri ko mutumin kirki ko fajiri duk wanda ya wuce kana da eh, kana da kana da lada kuma waɗannan yana daga cikin ayyukan da dai muka iske magabatanmu suna yi mu ko muna neman mu rusa shi sai kokari mu taimaki kawunan mu <clears throat> kada komai ka jira sai gwamnati ta zo ta yi kaza ta yi kaza gwamnati ta yi kaza gashi muna cikin wani rayuwa na san rai kwaran gaske tsakanin da Allah mu muna da matsala yanzu hanyar ruwa sai ka iske wani ne wurin zuba bola in ruwan ya zo ya rasa hanya sai dawo kan hanya sai lalata hanya waye ya cutar da hanya kenan kai da aka ce ka gyara hanya kuma ka lalata zai ga an yi hanya sai wani ya zo saman kan hanyar sai ya shago sai ya rika zuba da ta a ƙasa ya toshe saman ya toshe kasan ya cushe shi da yago daidai inda yake sai ke kraka sai koma sama sai ga hanya ta kwakule wani lokaci hanya makwalta sai ga an rarike ta ta lalace lokaci malami ne kai da aka ce ka gyara to an gyara ma ka bata ko kuma an yi shelan aiki kake na kullum ba ba matsala in an yi shelan aiki kila ma a bada notice watan kaza sha kaza ga watan kaza za a fara gyaran hanyoyin unguwa gaba daya karfe kaza zuwa kaza an zaɓi a wannan maimakon tun yanzu ka calculation ka taimaka ko ma an baka da hali na karfin ka zo ka ɗauki wani ma ka ce mishi kai ga ɗari biyar ka je kai wani aikin ko ɗari biyu ka je kai wani aikin madadina a gyara unguwa sai ka ya gagara ko bola unguwa a tattara ta a samu tifa a kwashi a zuba a je a zubar a gyara unguwa ya zama da tsafta ba cututtuka duk sai ga ya gagare mu Kau da kazanta kau da cuta a cikin al'umma wato ba karamin lada bane yan uwa kuma muna neman mu rinka janyewa muna neman mu rinka janyewa kuma in ka saki jiki kai abun ka dan ka saki jiki ma kana yi sai wani ce ba da Allah yake ba ko abin da yake nema da yanzu dai fitina ta riga ta kama mu ko ina Allah ya kare asalin hadisi na 229 haddathana Musa qala haddathana Wahib an Suhailin an abihi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يتشي مر رجل مسلم بشوك في الطريق ونمت مسلمي يوتي أكان هنيا دوكايا فقال لا أميطن هذا الشوك يتشي والله تبس زن يبا يتنكو كاليسينا تشلو وننكايا لا يدور رجلا مسلما كدو صورا مسلمي سنزوتي وباينا سجتو فغفر له سيا غافر تامش الله كغافر تامنا أثر حديثي نا 230 حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي nan kaga sai zo da addu'ali can addili addu'ali kaga shi ma sunan shi nan ya sa footnote abul aswad huwa zalimu kaji matsalan wani da sunan jahiliya ne sai sa aka ɓadda sunan fa sunan shi fa zalimu domin kaga ya daidai da karan da muka yi ko wato su larawa sukan so su sa suna ne kawai ba sauki kawai ba tausayi kawai wai shi ne ba za a rena ka ba wai kai ka zama wai ba ka da tausayi ba ka taimakon kowa mugu kawai a cikin mutane wai shi ke na sai ka zauna lafiya shi sa sunan shi ya bace ba a kiran shi da sunan shi sai abul aswad kawai ya dauke ya dauke sunan amma in kana kana tarihin shi malam babban mutum ne kokolwa gare shi ya goge sasan da Husaini akan karatu yanda ya samu karatu na sayi na aliyu sosai su ma sun samu amma dai shine murabbi nasu wanda ya goge su suka samu karatu yadda ya kamata kuma kaga matasan gida aljanna ne a su ko Allah subhanahu wataala ba zai jingina su hannun laba-laba ba shi sanya in ka ji hidiman da yi addini ba na wasa bane abul aswad ad-dawli ana abi dharri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam uridat alayya a amalu ummati kaga wani hadisi kuma yanda za ka gane wato annabawa annabawa ne malam tabbas annabawa mutane ne amma ba kamar yanda muke ba an buɗe yace uridat alayya a amalu ummati ayyukan bayi eh, al'ummata an buɗe man shi wato manzo sallam an buɗe mishi wanda za su biyo bayan shi ayyukan su har zuwa tashin alkiyama shi sai ya rika bada fatawa har zuwa tashin alkiyama shi sa ba ranar da musulunci zai zama kauyanci sai da ya ce ban ga kaza ba an ka gansu yan aljanna ne ban ga kaza ba an ka gansu yan wuta ne ya aka yi san haka an bude mai har zuwa karken yadda al'amari yake a yace ayyukan al'umma na gaba ɗaya an bude mun shi na hango shi kuma ba wani abu ba ko ne ba annabawa da yawa an musu haka ko annabi Ibrahim Qur'ani ya tabbatar da wannan wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin Allah ya ce mun bude haka muka yi ma annabi Ibrahim muka bude idan shi wani lokaci in yana so ya hango wani abu a sama ta ɗaya ko ta biyu ko zuwa ta bakwai in yi haka zai hango sama ta bakwai Shi ne nuri ibrahim malakuta Sama wata wal'ar in ya kalli ruwa zai iya hango kifayen can shi sanya lokacin da aka kwace matan shi fir'aunan wani lokaci to da shi idan yi haka yana hango gidan yana hango shi na hango ta me ke faruwa a wurin me ya same ta don ma ya ƙara samun natsuwa cewa lalle wani bai kwanta da ita ba annabi ibrahim haka yake gani to haka manzala ma yake gani wani lokaci ganin nasu ba irin ganin mu ne. zahirin qur'ani ya tabbatar da wannan sunna wannan hadisin ya tabbatar da haka sauran hadisai sun tabbatar da haka cewa manzo sallam an nuna mushi abubuwan nan nesa shekaru dubu da wani abu har zuwa wanda za su zo bayan mu abinda za su biya ga ayyukan kowa shi shine hadisin yake magana uridat alayya a'mal ummati hasanu hawa sayyuha abin da su yi mai kyau da mummunan din na gani shi ya sanya hatta muna nan ya lissafa ya ce za ku ga kaza da kaza da kaza in kun gansu ni ban gansu ba yan wuta ne an gano ya ga sayyuha ya ga hasanatuha eh, fawajattu fi mahasin a'maliha sai na gani cikin ayyukan da al'umma ta za su yi na can gaba nan gaba in sun zo annal azayu matu an tariki zaka suna gyaran hanya suna gyaran hanya kuma wallahi ba sai tare da yawa ba ah innahum fitiyatun amanu bi rabbihim fadillahum huda wa rabbatna ala qulubihim id qamu ko kun ga farun ɗinku ku goma ku bakwai ba sai an wani yawa ba in na ta za ku iya yin aiki daga nan farko masallacin zuwa karshen nan ne an unguwanku shi shikenan ku tashi in ma za a yabe ku in za a zage ku manufan kun san abin da kuke yi don rayuwa ta riga ta nisa da za ku zo kuna yi wani wallahi ya ce ba da Allah bane wani ta ce tun daga gasa kai akwai ma wani abu a ƙasa akwai wani abu duniyan da har da wani ake aikin nan kai a ina ban yarda da wannan aikin ba ko kuma wani ne zai ce a wani aikin alheri wanan saboda zuciya ta riga ta mutu to ka sigi jiki ku aikin ku bolan gonku ta cika a rasa yadda za a yi kawai ku shirya rana ku kun haɗa kanku kun san lokacin da kuke da lokaci wani eh, mu uku ne mu biyar ne eh kenan mu zo mu gani wannan bolan muna iya kwashe ta in ma za ku yi hayan tifa ne kun gama tarawa ku biya mai tifa nawa za ku kwashe wani dubu uku zan kwashe ku ga dubu uku ka kwashe wallahi da irin wannan ake sababin amma ka zama kai baka amfanar da al'umma kawai kana nan kaga abu ma ka kauce kaga wani abu kai shikenan wai ai ai to wa zai yi kai baka sa a ranka ne zan yi ba ni ban sa zai to yaya za a yi to ta yaya za a fara ta yaya za a samu ci gaba ko kuma nan tashi a ga mu ciyaman ne tunda yana ci da mai ko a gaya mu kansila tun da za ba a kansil din shi ina mun karshe shi in zai yi in ba zai yi bai bashi zai sami kuna yi kuma sau da yawa Allah za ku ya fara aikin alheri kaga hanyoyin samu ya zo ko kuma ga ciyaman din ma ya koci a ba su tifa goma na kasa sai su ka'i da gyare-gyaren su Ya ce an nuna mun hadda gyaran hanya wato shi sanya cikin al'amuranmu na yau ina ta cikin abin ke nake tunani a rayuwa masu sana'a akan hanya anya ba su cikin haɗari. ko sun hanya ba tana da matsala ba ko kuma ku je ku yi masallacin jima'a ɗan mutsulu ɗan mutsulu kaga mutane suna sallah akan hanya wannan sallah ina za wa zai karbe ta ko kai ba za ka rawa mutana Allah ba zai karbe ta ba ka tara hanya mutane za su wuce ko jaki ne zuciya ka tare shi bai samu wucewa ba wani sallah zan wani musallan ka za a karba ne kana zuwa masallaci kaga sai akan hanya ka koma gida kai azhar kada ka bi su sallah Allah ya sauke ba a sallah akan hanya tun masallacin da ka kaga ta cika sai hanya ka fasa sallan ka je kai sallan ka kai kadai wani ma sai ka zo da lalacewa wa ya zo masallacin juma'a da ana sallah akan hanya wa har tiyatul masjid akan sallah akan titi tiyatul masjid akan hanya kai yana ka samu wannan karatun wani waye kula maka wannan karatun mun shi zuwa Allah ko yana rubutun sunna wallahi tallahi ina wa wato mutane aksarin su ko babin hanya da yadda shari'a ta kalli hanya da yadda ta yi hanya wato tanaji wato ba tare hanya ne malam ba tare mutane hanya duk abin da zai sa a samu tsaiko a hanya ka nisance shi in sana'a za ka sai ka kasa akan hanya goma ka koma can baya ko abu ɗaya za ka sai da ya samu shi albarka sai ka ga manyan kasuwanni ga shaguna a cikin mutane zo kan titi sun hana mutane wucewa inda za ka zo da ɗan mashin na ko motan ka za ka yi fakin ko mutum ya ce ka tare mai kaya ya ce ba na ne wani fajin muka je can wancan ma ce ka je can wancan ma ce ka je can haka rasa inda za ka je can sai kaji can kuma gadan ce yan sanda sun ce kada wani ya tsaya nan to yana za ka tsaya so da haka wato kaga hanya yan uwa mutun ya kalle ya lura da hanya wallahi ka lura da hanya kai kada ka cutar da kowa akan hanya din za ka taimaki hanya ta zama hanya to ka taimaki hanya ta zama hanya Allah ya ba mu nasara wa wajadtu fi masawi a'maliha cikin munanan ayyukan da na gani da aka bude mun ayyukan al'ummata annuha'a annuha'a shine majina wanda ake tofarwa fil masjidi la tudfan ba abun ne ta ba tun ya tofo tun da yi irin nan lokacin manzo Allah sallallahu masallaci ne ba suminti ake ba ko yashin Allah ta'ala ne ana yin kofa ma ba kyaure yawan an tashi yin kofa masallaci ba sa kyaure tana ma a ba ma kyauran an gano wannan ko saboda haka cewa tun taimaka ma mutane a kauda musu azza shi sa yace babu imatsatul azza sai kuma cikin musu hadisan da ya kawo yace an tariq wato wannan Imam Bukhari me yasa yace imatsatul azza kawai din da zaka ci maka mutane a samu a samu a kauda kazanta ko abin da zai cutar da mutane to wannan ya shiga ko kan hanya ne ko ba kan hanya bane amma na hanya yafi muhimmanci an sa mai ido sosai maza lafiya shi kuru kuru saboda muhimmancin hanya yasa idan gidanka yi iyaka da hanya ka taimaki wurin kada iya gidanka yi iyaka da hanya ya zama sanadiyan gidanka ana cutuwa a hanya ka sako ruwan fitsari a kan titi ka sako ruwan kashi a kan titi ka kasa ma hanyar ruwa ka kasa ma ruwa hanyar kashi ya zo ya wuce ko ruwa ya zama cututtukan gidanka in ka watso su kan titi yake zuwa ka ce ma Allah mene kai maza Allah ce a gyara hanya ne a da kazanta kai kuma ka kan hanya yake zuwa kai iya ka da hanya kana su mutane gaba ɗaya baka da dabi'a wato muna da matsaloli yan wa? wallahi muna da matsaloli mu idan muka je hakkokin mutane da ke kawo nan mu sai mu rasa da zamu yi da su a gaban Allah ka zo kai ta sallah kana ma wasu kai ta azumi kana ma wasu kai ta kaza kana ma wasu ran ta sarki maka samu matsala tunda muka dauko farkon littafin nan mu'amalar da muke tattauna akan su daidai babin da zamu zo ciki baka ga mana da matsala ba tunda muka faro shi kuwa tun daga bangaren iyaye tun daga zumunci tun daga abubuwan da muke yi har zuwa yanzu karatun da muke yi na yau din nan kowane babi ka dauka mutum ya sa kan shi awo na ce in muna karatun na ka dauka masallacin nan ba kuwa sai kai ka auna kanka da wadannan nasoshin in ka kana da matsala ko kokolonka ta fara rijin bayan da zaka gyara ni in ba ka ba ka shiga matsala Allah ya ce muke mu babi na karshe babu babi na 117 babu qaulil ma'rufi saboda naga kaman tikrari ne kuma takmila ne saboda mu samu mahadan da ya kamata mu tashi wato can baya mun yi bayani akan aikin alheri sadaka ne to nan kuma furta alherin ma sadaka ne to kaga kusan iri ɗaya ne da wancan tunda wancan ma zo da kalmomin da yake furtawa ne kullu tasbihatin wa tahmidatin sadaka ah, hadisi na 231 shi ma sahihi ne haddathana bishr ibn muhammad قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباسي الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن زيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدق عن حديث يامي ميتو haka ne ko sai asalin hadisi na 232 shi ma sahihi ne amma ligairi حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بالشيء من ذا سلم يكسن شيء أنزو ميد ونيابو يقول يكنتي اذهبوا به إلى فلانا وكيما وانتي فإنها كانت صديقة لخديجة تكسن شيء كواتي صديقة خديجة kaga manzo Allah an zauna lafiya tare da wannan mata idhabu bihi ila baiti fulana ku kai ma gidan wanci ka hada da ka auri mata tana bincike maka aljihu da ka fita kai maza ka jawo dakin ka kana jin tsoron ta sana jin tsoron ka to kaga wannan me zaka samu kai kan wani kawanta ina ruwan kama da wata kawanta Allah ya sauke fa inna haka eh, eh, idhabu bihi ila baiti fulana ku kai gidan wanci fa inna haka na tuhibbu khadija tana son khadija ita mun gano wannan ko sai hadisi na karshe insha Allah da zamu tsaya kan shi a wannan rana hadisi na 233 da na da حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي الربعي وانا ربعي دين تابي با ربعي صحابي با ويسمى شي ربعي انا اكو ربعي كو ربعي يا كما تبو سنن تبسونا دي بچي انا أنا cikin jarumai wanda akai أكيك da su wanda suka kai sako na karki suka yi warning din ma Farisa na karki wanda ya je shiga fadan Rustum da doki yana taka shimfiɗa mai tsada tuntun inda aka sa na kwalliya yana yana caka takobin shi yana zarewa dina ta kuku ga su su ko sun dauka wani kayan kwalliya suna mamaki dukiya irin wannan ana nuga doki na doki da ya ji taushin abin nan kawai sai ya daga bindi sai kashi ya fara jeho <laughs> ya ji taushi <laughs> sai kashi ya ya fara jeho kashi ya ah, dukiya irin wannan shi duwani zinarin da aka sabi shi bai shi shi kallo ba sabai ne duniya ba ya take a gaban su ba ce me ya kawo ku ce kaza da kaza da kaza ne kaza ya ce abin da me za ku yi ba mu shi mun ba ku kwana ku ce ah kai ne shugaban sai an mutu magana mu iri dai ne ai abin da zan ga maka yanzu an je wajen Sa'ad shi zai faɗa da za a je wajen Umar ma can shi da turo Sa'ad din ai mu duk irin mu ɗaya ne ai kawai mukami ne Allah kan ba wani amma duk irin mu ɗaya ai yace ah, yanzu har kira ka yanke man lokaci zan a ah. yace da abin da na yanke ne na faɗa da shi zai aiki shi ma zai buga ma Umar Umar da abin da zai aiki kenan yace a'a Allah ya ce mu ke mutu wannan rabi'i din shi kuma tabi'i ne kasan shi ne zaka ga <laughs> in kana karanta littafai yake da babu man asha ba badal mauti kun za akwai littafan da suke bayani <laughs> waye bayan sun mutu kuma suka tashi aya ko wanda sun mutu sun tashi <laughs> ba mai wanda suka mutu suka tashi a ah, wai kuna wai littafin ko wasu littafin kuke karanta cikin wai cikin sunan wani littafi ne ko wannan ko ya sauke wata ko za mu yi tambaya ne wani littafi ne ka sauke cikin sunan <laughs> au o littafin ma ya gagara ne ma inna lillahi wa inna ilaihi ga yana babin waɗanda suka ta shirbe ai ya taɓa bada labari ya taɓa bada wani labari hadisi ne ingantacce ga nan cikin littafai yace cikin abin da ya ba su babban wansu ya rasu suka ɗauko likafani suka ɗauko mayafi suka rufe aka je a nemo likafani don a yi mishi wanka da turaruruwa a kintsa shi kawai tashi yi magana sai suka kawai haka ya buɗe ya buɗe ya ce assalamu alaikum sai suka ce wa alaikum assalamu akha isa suka ce wa alaikum salam dan wa na isa ka mutu ka dawo ne ka san suna da imani in kai ne in in ka in ka fita ta nan wurin ta ana magajiya kana na jin gaishe ta ne wallahi zan je in gaishe ta ne a ce wata ka san ta ne ta ai ga gidan mu ga gida ga gida ga gida nan ko ka san ta ba ko ka san ta ne Allah ya taimake mu in ka ji ana zagajuwa ah, wa alaikum assalam akha Isa karfin imani malam in tashi zai ba sa jin komi ya ce na haɗu da mahalicci na mai tausayi mai son mun kaza da kaza da kaza na haɗu da kaza da kaza da kaza ku yi maza maza ku kintsa ni ku kai ni ya ake bata lokaci kuma sai koma a'a aka ce wani wani mai ya faru wai kuna nama mawukarar da wani wani babu wani suka kai suka yi magana ba ku kuna ɗauka wani shi ne nake ka faɗa a yawa labari ba ne ba bejin ba ne yi a cikin la'ilin nubuwa na na imam al ya zo da shi mihlitul awliya ya zo da shi da alamin nubala ya zo da shi albani ne da ya zo da shi ya ce in an ce maqufi ne sahihi ne in an ce marfu'i ne da'ifi ne amma nasin ya inganta ga yana cikin irwa wa ba Allah ya ke. chatin kawai kuke yi sai chata da aka je aka tambayi na Aisha ta ce manzo sallam ya faɗi cewa a cikin al'umma ta akwai wanda za su yi magana bayan sun mutu lalle na taɓa jin wannan manzala ya ce akwai wanda za su yi magana to akwai babu a cikin dala'ilin nubuwa ya kawo wannan babu sosai don yi nuna Allah ya mani faɗa gaskiya ne gashi an samu wani an samu wani an samu wani an samu wani au au to ku ya guri zame ne ya kwace ni ne wannan magana Allah ya sauke eh, Rabi'i ya samu daga Khuzaifa shi babban wasu hudu ne eh, su hudu ne maza wajen babansu an Khuzaifa kala da ashe da rijalul hadisi muke bi da garkin da ma mu kawo nan ba tun na ga alama muka kawar rijal hadis din ma wato da su muke bi to su za mu tsaya masu tuna akan su kawai karyanta wata na hadisi da ya zama yi ta na biyu da yanzu mu kawo hadisi gashi mun kusa hadisi dari uku ai dari eh, uku ko mun kai sa'a kafin nan sauran kwana nawa ne wai manu yaushe ne za a bar karatu sai <laughs> gobe ne za a rubuta karatun ko jibi ko sai ranar sallah <laughs> to ranar sallah ya za a je idi ranar juma'a ma ai akwai yanka sa eh ina za a karatu ma ranar juma'a ne to ai to Allah dai ya taimake mu saboda haka sai yace qala nabi khuzaifa yace qala nabiyukum wannan asalin hadisi ne lafiyayye sahihi ne qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqa sai hadisi na kaman mameci ne sai na ce mu kawo nan dan mu tashi kan babi mai cin gashin kai Allah ya taimake mu ayi hakuri ban so ba na so in ƙara lokacin tunda an ce a rinka takaitawan eh zami ne ina roƙon gafara Allah ya ba mu lafiya kun ga dai mu cinye lokaci ka dai ga mu cinye lokaci na'am Eh. Eh. eh eh wallahi gaskiya akwai sunayen masu kyau wanda ya kamata a sa yanzu kaga wani rubi'i wani rubi'in shi ta ne ba shi ne rubi'in sahabi ba duk sunayen rubi'in rubi'in da suka zo za su iske jarumai ne su ma kuma sun yi ma'adini hidima sosai wancan wannan fara cewa wai akwai ma'adu abin nan ma'adi kariba ko ma'adu ya kiri na ce wannan yana daga cikin wanda suke gentil haka muka yi maganar dahiya dahiya shi ma yake gentil wanda yake bai cika magana ba za ka iske irin waɗannan ko hadisansu da yawa hadisansu yana eh, ga ma'adi kariba ko ma'adu ya krib shi sunan shi yawon nan akan jingina ma wannan akan jingina ma wannan to sunaye ne shi hannace idan kana akwai wani littafi mashari'ul ushab ila masirul garam la ilaha illallah in kana karanta littafin kana ganin yadda sahabbai suka rika motsa jiki suna so su kara addini kaga yadda sahabi zai gudu akan doki a wuyan dokin ko a cikin shi an sa daga gari daga dutse kaza zuwa dutse kaza can dutsen can dutsen target ne akwai sahabi wani a wurin akan tsinin dutsen za sallam yana wuri kaza a hema kaza to in kana ko Umar kana ganin da yake sarrafa dawakai to an aka zo kan ma'adu ya karim shi ba cika ba tarin shi ba sai kai na abu kamar aljini kan ba mutum ba kan ba mutum ba kuma na ji muku shi in aka ce za a wani matsala ya taso mutum za a yi eh, to ku je ku tattauna ba shi bai da shawar me aka cimmawa kawai ina za a me ake so a yi shi ke na abin da ke so yi su yi aiki kasan wani shi kuma sai surutu sai ka ce koje a yi ta ba da labari rana aiki ka nemi shi karasa ba za ka yi kaga wani amfani shi bai da yawa sosai ya ce sunayen nan ya kamata ku nuka samun sunayen jigajigan sahabban nan na kurkusa da manzo sallam sai ga sahabi ne na kurkusa sosai amma sai ga sunan shi ya fice sai mutum ya je can ya samu sunan yaron shi Saddam shi ko Saddam sai ka sa Hussein ta ne ke zama suna in baka sa Hussein ba bai zama suna ba ko ka sa Hassan ko ka sa Saddam Jamilu amma kana sa Saddam kai shuru tashin hankali kenan to a dai ka samu ka sa Hassan dutse kawai in an ce Saddam fa tashin hankali bala'i ake nufi to amma an kace Jamilu ko Hassan ko Hussein to yayi saboda shi musulunci bala'i kuma ba irin yadda Hausa suke dokan bala'i bane akwai bala'i mai kyau ko karatu muka yi je mun ce akwai sadakan ma da manzo Allah ke ce mata bala'i me yasa aka ce mata bala'i kawai duk sadakan da ta zo maka baka tambaya baka san za ta zo ba manzo Allah ya kira ta da bala'i ne ita amma shi bala'in ba yana nufin wai bala'i tashi hankali ba a'a abu ya zo maka kwatsam shi kenan sai a ce mishi bala'a an gane wannan ko to saboda haka sunaye masu muhimmanci an watsar da su sai mutum ya je roro suna sunan ka rasa gane kanshi akwai wani balarabe wani ya taɓa sa wani suna wani balarabe ya ji ko a masar ne alwani ne alwani ne kawai ya ji wani ko haffaji wani kawai ya samu ya rike wani haffaji waye na ci kai ina ka samu wani ya ci haba ala baka kallon talabijin na ce ya yi bara ya bani kallo Allah ya taimaka kai da kake kallo kan Allah ya maka arzikin talabijin sai ka kalla sai na ga alaman za mu yi gaddama da shi sai na bashi shi nace Allah ya taimaka mu da ka Allah ya taimake ku ya kuri da Allah an ƙara lokaci ban ban san haka na'am ka ka gare kun ga lokaci ba na so a riga kaiwa da rabi ne an ce saboda ana abin nan sallan dare da ake yi da sauransu ana so a riga dan takaita hadisi uku hudu gashi yau mun yi wajen ashirin Allah ya sauke ana roƙon gafara ni dai na roƙon gafara don Allah Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka shugabannin mu Allah ya kimke su akan daidai Allah ya ba su hazaka da basira ya haskaka musu yanda lamura suke mu kuma talakawa Allah ya an so mana haƙoƙin mu a hannayensu Allah ya an so mana haƙoƙin mu a hannayensu ne martaba sarkin zuwa Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya sa mu zuriya albarka mu muna roƙon lafiya a wajen mahalicci Allah ya sa mu namu zuriyan albarka wanda suka sanya wasu ayyuka a gabansu suna nema na alheri Allah ka biya musu wanda suka sanya wasu al'amura na alheri wanda ba za su iya ba Allah ya iya musu Allah ya tallafa musu Allah ya agaza musu Allah ya azurta mu da ilimi mai amfani Allah ya azurta mu da ilimi ilimi mai amfani Allah ya azurta mu da ilimi ilimi mai amfani wannan yanayi na damuna Allah ya samu shiga cikin nasara Allah ya kawo mana ƙarshen fari da yunwa Allah ya kawo mana ƙarshen fari da yunwa yunwa mu ci gaba da addu'a Allah ya haskaka mana rayuwa kun ga fetur dai yana cin kasuwan duniya koda na bi ba a so saboda kan kana jiran a sai da fetur a kawo maka albashi to fetur din yana can koda na bi ba a so an tara shi a kasuwan duniya saboda ka roki Allah Allah ya ba mu yadda zamu yawwa ƙasa ce an jira an sai an kawo min abin da aka samu na man fetur sannan sai a biya albashi to albashin yana nan yana watan gaririya in abu ya zo ya tsaya to shikenan sai a tsaya cak saboda haka mai ta addu’a Allah ya ba mu yadda za mu ati na fi duniya hasana wa fi da asirar ta sana wakina zaben nar wakina zaben wakina zaben nar subhana rabbika amma ya wa salamun rasulullahi alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahu wa ta'ala